أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتمان لكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zaman mu na farko kenan insha Allah ko kuma halaka na farko cikin karatun littafin at-taqsir fi tarbiyatil awlad na Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ibn Ahmad Al-Hamd rah hafizahu Allah ta'ala wanda littafi ne da yake magana akan wasu gazawa wajen ba ma yara cikakkiyar tarbiyya da abubuwa da suka sa aka samu yaduwar rashin tarbiyya da kuma dalilai da za su zama a hanyoyi na bi na wato ainihin samun kariya daga lalacewar tarbiyya da kuma hanyoyin samun gyara bayan tarbiyya ta lalace shi yasa cikakken sunan littafin at fi tarbiyatil aulad almazahir. subul al-wiqaya wal ilaj wannan malami da ya rubuta wannan littafi har yanzu yana raye wanda an aife shi a shekara na 1385 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina bayan wannan littafin yana da littattafai da dama kamar littafin shi da littattafai daban-daban guda uku da ya yi a kan tausayi. yana da muktasar na aqida da kuma littattafai da dama kuma yadda na faɗa ba marubuci ne sosai wanda a yanzu haka malamin secondary school ne shi a garin riyadh dan anan aka haife shi a makka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya da imani wanda a yanzu haka ɗan shekara hamsin da bakwai ne shi shekarar shi hamsin da bakwai a duniya hmm, an haife shi wajen na ga 1964-1965 malam ya fara littafin nan da cewa muqaddima wato gabatarwa bismillahir rahmanir rahim yace da sunan Allah ar-rahmani mai rahama da baiwa ma dukkanin bayin shi a duniya ar-rahimi ne ke bantan bayin shi musulmai kadai da jin kansar ranar tashin kiyama innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh malam yace dukkanin yabo da kirari da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki nahmaduhu muna gode masa saboda ni'imomi da yayi mana wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa cikin dukkanin ayyuka da muke gabatarwa wa nastaghfiruhu muna neman ya gafarta mana zunubai da muka aikata a rayuwarmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrukan mu kurakurai da ranmu ke samu aikata saboda dan adam akwai rai nafsul lawwama da Allah madaukakin sarki ya faɗa la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama akwai zuciya sai ta zo ta dinga sa mutum aikata abubuwa iri-iri a maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi yake faɗa ma min al-qulubi qalb illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar ce babu wata zuciya a cikin zukata face tana da girgije kamar yadda wata take da girgije nata bainama al-qamaru yudhi iz alat sahabatun fa azlam yayin da wata ke haske sai wani girgije ya zo ya hau ta saman wata ya gitta sai wata ta yi duhu sai na jallat anhu aba'a idan wannan wata ta gusa sai kuma haske ya sake dawowa to zukata haka suke kuma a nabi sallallahu alaihi ya faɗa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as imani ma yakan tsufa a zuciyar bawa kamar yadda kaya yake tsufa a jikin bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana fas'alullaha an yujaddidu al fi qulubikum roki Allah ubangijin talikai da ya sabunta imani a cikin zukatanku min shururi anfusina ma la yake wa sayyiati a'malina kuma ya Allah muna neman tsarin ka daga munanan ayyukanmu saboda mutum in ya ga tilin zunubai da ya aikata ranar tashin kiyama da ya shiga tashin hankali da damuwa fata Allah ya gafarta mana kuma ya sarayar mana da zunuban nan manya-manya da kanana man yahdihi Allahu fala mudilla la duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga tafarki na gari babu wanda ya isa ya kautar da shi daga wannan tafarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani man yahdi Allahu wa huwa al-muhtadi dukkan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar to ai shine cikakken shiryayye babu wanda isa ya bautar da shi daga hanya wa man fala hadiya kuma dukkan da Allah madaukakin sarki ya ɓatar to ba wanda ya isa ya shiryar da shi zuwa ga tafarkin daidai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan alkhairi aka yasa annabi sallallahu yake roƙon Allah maɗaukakin sarki yake cewa allahuma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik annabi sallallahu sallama wasallam yake cewa innal quluba bayna usbu'ain min asabi'ir rahman yace zukatan bayi suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahama subhanahu wata'ala yuqallibuha kaifa sha'a yana ya zukata kamar yadda ya ga dama shi yasa wani lokaci sai kaga imani kamar ni kamar ka mutu don imani wani lokaci kuma sai ga an koma ruwa Allah madaukakin sarki ya shirya da mu zuwa ga daidai saboda haka annabi yake roƙa ya Allah wanne jujjuya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka Allah muna roƙonka mu ma ka tabbatar da zukatanmu akan addininka malam yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la yace kuma ina mai shaidawa babu abin bautawa da ya cancanci bautan in ba Allah ba shi shi kaɗansa ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa da kuma ikonsa da gudanarwarsa wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallama tasliman kathira Allah yayi da tsira da aminci a gare shi wato aminci mai yawa duk inda mutum yayi salati sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa wa alihi wa sallim mutum ko insha Allah salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim to a wannan lokaci to duka da sahabbai da dukkanin wato mu'minai suna shiga karkashin wannan salati na wannan mutumin saboda faɗin wani malami da yake cewa wa alun nabi humu ashabu millatihim من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن أهله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب يجي lalle ali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sune waɗanda suke bibiyan tafarkinsa daga cikin bakakin mutane da larabawa da turawa haka zalika idan aka ce ba ali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai iyalan gidansa to ai duk lokacin da mutum ya zo yayi salati to yayi salati ma ma wannan mugun bawa abi-lahab malam yace amma ba'ad bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce to fa da amana amanatun fi a'naqil walidayni yace lalle 'ya'ya amana ne su a wuyan iyaye Allah madaukakin sarki ya ba da 'ya'ya a matsayin amana a wuyan iyaye wal walidani mas'ulani an tilkal amana kuma su iyaye wato ababen tambaya ne ranar tashin kiyama dangane da wannan amana da Allah maɗaukakin sarki ya ba su shi yasa ranar tashin kiyama Allah ya yi umarni ma kowane uba akan cewa ranar tashin kiyama kar ya yadda ya zo gaban shi shi kaɗai ana so ya riƙe hannun iyalansa su zo gaba ki ɗaya tare inda Allah maɗaukakin sarki ya umarni a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wa'anda kuka yi imani ku tsare kawukanku a nan aka tsaya a'a kuma ku tsare iyalan kuma daga afkawa cikin wutar jahannama idan mutum ya yi sakaci wajen tarbiyyar 'ya'yansa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi ma min abdin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abdullahi bin umar yake cewa wal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku makiwata ne kuma kowanne ku Allah zai tambaye shi akan kiwo da ya bashi Allah ya baka kiwon kanka kuma ya baka kiwon matarka da ƴaƴanka idan har mutum yayi sakaci da wannan sai ma Allah ya baki kiwon ƴaƴanki da gidanki wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi ita kuma mata Allah ya ɗaura mata nauyin kiwon gidan mijinta da kuma iyal ƴaƴa da suka haifa tare kuma ita ma Allah zai tambaye ta akan wannan kiwo shi yasa a hadisin Ma'qil ibn yasar da yake cikin sahih Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi al-janna babu wani bawa da Allah madaukakin sarki zai bashi kiwon wani abin kiwo? ya mutu yana mai tauye hakkin wannan abin kiwon? face sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama yana nan a matsayin aljanna ta haramta masa shi yasa aka samu mai kiwon kulliya da ta wulakanta kulliyar har ya zama sanadiyar mutuwar wannan kulliya ta zamo yar wuta aka samu kuma karuwa marabari karuwa amma kuma sanadiyar kare da ta kyautatawa Allah madaukakin sarki ya mata rahma malam ya ci gaba da cewa wata ƙusiru fi tarbiyyatil auladi khalalun wadih malam ya ce samun tasgaro wajen tarbiyyar 'ya'ya wannan wato tawaya ne da yake bayyane wa khata'un qadih kuma kuskure ne wato mai muni mai cutarwa fal baitu huwa al madrasatu al ula lil auladi malam ya ce gida shine wato makaranta na farko ga 'ya'ya a nan suke fara koyon karatu shi yasa yaro in ya farka ya ga mahaifiyar shi mayyar cacin ne to shi ma zaka ga ya iya rike waya idan ya ga mamar shi tana danna remote duk abin da ya dauka shi ma he yana nuna TV yana tsammanin remote ne idan ya ga baban shi ko mamar shi na rike da littafi ko Qur'ani ana karatu shi ma sai ka ga ya dauko littafi yana gwada cewa shi ma zai yi karatu wal baytu hiya huwa ya ce gida ita ce gini allati ya takawwano min amsali habina ilmujtama wanda a irin kanta ake gina al'umma ke daya daga gida ake gina mujtama gaba daya al'ummar wa fil usrati karimati rashidati allati a cikin kuma al'usra wato family al-karima mai karamci ar-rashida wato na mutane kirki allati taqumu ala himayati hududillah wannan gida da suke tsayuwa wajen kare iyakokin Allah wa hifzi shari'atihi da kuma kiyaye shari'o'in Allah madaukakin sarki wa ala da'aimil mahabbati wal mawaddati war rahmati wal isari wat ta'awuni wat taqwa yansha ridalul ummati wa nisa'uha yace a kuma wannan bango na kauna da soyayya war rahma da rahma wal da kuma fifita kan wani akan ka da kuma fifita kan kan wani da ba kai ba ka bashi fifiko akan ka ya zama kafi kana kula da haƙƙin wasu ba na kai kaɗai ba sai sa Allah madaukakin sarki ya yaba al-ansar yace ah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kuma suna ainihin fifita wani akan karan kansu ko da abin da suke da shi iyaka an nasu ne na su kaɗai wal isar fifita wani akan kai wata awun da kuma taimakekeniya uwa da kuma kiyaye iyakokin Allah da kuma haƙoƙa na mutane yan sha'ur umma a irin wannan gida ake samun mazajen al'umma wa nisa'uha da matan matayen cikin al'umma sun fito wa qadatiha da kuma shugabanni wa uzama'uha da kuma manya-manyan mutane na cikin wannan al'umma wannan gida saboda an gina ta ne ala usus rabbaniya ta samu foundation foundation na addinin musulunci samun wannan foundation na gari sai ya sa gidar ma ta zamo gida na gari ta zamo gida na kirki yaran suka zamo yara na kirki don yaro in ya fita abin da ya gani a gidansu yake zuwa yayi sai sa malam wani yake cewa wayan sha'una shi ulfi yani sina ala ma kana awwadahu abuhu yaro a cikin mu yana tashi ne a irin tafarkin da mahaifin shi ya daura shi idan baba yana daukan yaran shi ya kai su masallaci lokacin suna kankana in suka manyanta zuwa masallaci baya musu wahala amma idan baya daukan su ya kai su sallah sai dai shi ya tafi kuma in ya baya dubawa sun yi ko ba yi ba to yaran nan za su tashi suna wasa da sallah suna masu wulakanta sallah kuma daga ƙarshe Allah zai fara tambayan wannan uba wannan yaron da na baka asali dama na baka ne akan ka tayar da shi cewa ba zai yi sallah ba Allah zai tambi uwa irin wannan tambayan dama mun yi da ke ne akan yaron ki ba zai yi sallah ba saboda haka dole mu zamo masu lura da wannan janibi na wato ainihin kula da tarbiyyar yara da ɗaura su akan tafarki da ya dace mu bar ba ma channel na TV da satellite channel da kuma wayoyi da intanet daman ba mu ƴaƴanmu irin tarbiyyar da suke so mu ya kamata mu ɗaura ƴaƴanmu kan tafarki da muke so saboda abu na farko da ya kamata muna dubawa da iman shine mu musulmai ne mu musulmai ne muna da addini muna da annabi muna da qur'ani muna da shari'a muna da ubangijin da yake gindaya mana al'amura da za mu gudanar da rayuwarmu a kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malam ya ce walwaladu qabla an تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة ما لم يتي والولد شيكما يارو كويريا تاكو قبل أن تربيه المدرسة تنكا من مكرا ترسى makarantarsa ta ba shi tarbiyya wanda wannan ma wani tabbasiri ne wanda insha Allah za mu zo yi magana a kai nan gaba iyaye sai su ɗau makaran ƴaƴansu su kai su makaranta da bai dace ba wal mujtama haka zalika cikin anguwa cikin al'umma kamun irin al'umma su ba shi tarbiyya mai kyau su kula su taimaka wajen tarbiyyan shi abu na farko da ake so shi ne yurabbihil bait wal usra sai a gida a ba shi tarbiyya kuma iyali na gida su ma su taimaka wajen ba shi wannan tarbiyya da ya dace wa huwa madinun li abawaihi fi sulukihi al-ijtima'i al-mustaqim kuma yana bin iyayensa bashi wajen su koya mishi ɗabi'u na gari da zai na yi a cikin al'ummarsa ya zama ɗabi'arsa mai ƙaƙƙiya ce kama anna abawaihi mas'ulani ila haddin kabir kamar yadda ake za a rike iyaye a matsayin masu laifi ruko mai girma an hirafihil hulqi wajen ganin yaro ya bauɗe daga ɗabi'u na gari qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala malam yace shaykhul islam abubakar ibn Jauzi qayyim al ta'ala yake cewa wa kam mimman ashqa waladahu yace mutum nawa ne so nawa zaka ga iyaye su suke tabar da ƴaƴansu so nawa zaka ga mutum ya taɓar da ɗansa shi da kansa falazzatu kabidihi fi dunya wal akhirati bi ya yace kuskure da yaro yake aikatawa da zai zamo mar jin daɗinsa na duniya da lahira da yaro zai zo ya rasa saboda wannan kuskuren yace saboda gazawan uba ne wa tarki ta'didihi da kuma rashin bashi tarbiyya da rashin ladabtar da shi da ladabi na gari wa i'anatihi ala shahawatihi da kuma wato taimakawa da iyaye suke ma ƴaƴa wajen bin soye-soyen zukatansu yaro za a zo a ce ya sa hijabi yarinya za a ce ta sa hijabi yaro za a ce kar ya saka wando baba yaro sai ya nuna shi yana so gaskiya ya taka ƴa za ta nuna ita tana son ta sa gele ta fita uba ko uwa kuma sai su ɗaure mata gindi har ana cewa ma wai me yasa kun takura ma yarinyar nan ne kun ga yarinya tana da goshi kun sa ta a gaba a ta maganganu iri-iri marasa daɗi sai ka rasa ma kamar ba ma musulmi ba ne wa ya zu'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu kuma sai suna raya cewa suna riyawa cewa ai su sun bashi kar sun karrama shi ne sun ɗaukaka shi ne alhalin sun wulakanta shi ne sun kaskantar da shi wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu kuma sai su ga kamar suna tausayin yaro ne ko yarinya alhali sun zalunci wannan yaro ko yarinya fa fatahu intifa'uhu bi waladihi sai wato amfanuwansa da ɗansa sai ya kubuce masa ba zai amfanu da wannan yaron ba wa fawwata alaihi hifzu حظه في الدنيا alaihi, حظه تفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة shi kuma wannan yaron wato ainihin rabo da da shi na duniya da lahira sai ka kubuce mara shi ma ba zai rabauta ba eh. wa idza tabarta malami ce idan kai la'akari alfasad da fasadi fil auladi na 'ya'ya ra'aita ammatahu min qibali al-aba malami ce zaka ga da an samu wannan kure ne ta ɓangaren iyaye maza Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri wannan ibn qayyim yi wannan magana a cikin littafin tuhfatul mawdud fi ahkamil maulud a saffa na 146 wal hadithu fi safahati taliya malam yace magana da za a yi a cikin wayannan shafuka masu zuwa sai yakunu an at-taqsiri fi tarbiyatil aulad zai kasance ne wajen gazawa da iyaye suke wajen ba ma 'ya'yansu tarbiyya wa zalika min khilalil waqafati taliya wannan kuma za a yi shi ne karkashin wayannan madakatan kowanne za a dawo wato aukan wayannan gabobin gaba na farko at-tahdhir min at-taqsir fi tarbiyati min fi tarbiyati al-aulad malam yace at-tahdhir wato yin gargaɗi a jan hankali wato yin gargaɗi wajen gazawa wajen ba ma yara tarbiyya da ya dace gaba na biyu kuma min mazahiri ta min wato abubuwa da suka bayyana na wato gazawan iyaye wal khata fi tarbiyatil aulad da kuma kuskure da iyaye suke yi wajen ba ma yara tarbiyya na uku kuma malam ya ce ta sa'ulat wato iyaye su tsaya suna tambayoyi to in nama yaron nan kaza ai kaza to in nama yaron nan kaza fa ai ya zai kasance Ta tsaya ana wa'annan sa'ulat din abu na hudu kuma malam ya ce suwarun mushriqa fi tarbiyati salafi li auladi ce ga nan wani sura mai haskakawa wajen yanda magabata na wannan al'umma suka ba ma 'ya'yansu tarbiyya suka zama mutanen kirki gaba na na biyar munashada malam ce sai kuma roƙo da za a yi ma iyaye wajen a ganin sun yi ƙoƙari sun gyara sai kuma gaba na ƙarshe shine as mu'ina ala tarbiyatil aulad ko kuma asubulul mu'ayyanati ala tarbiyatil aulad wato hanyoyi da za a bayyana su wanda za su taimaka wajen ba ma yara tarbiyya da ya dace wa akhiran as'alullah la hadi asna'ihi husna a ƙarshe kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da kyawawan sunayensa wa sifatihi ula da kuma siffofinsa masu ɗaukaka an yusliha lana niyya da ya gyara mana niyyar mu wa zurriya kuma ya gyara mana zuri'ar mu gabaki ɗaya da mu da ku wa an na ala anfusina wa auladina kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana akan karan kanmu da kuma inna innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi lalle Allah shine majibincin hakan kuma shine mai iko akan yin hakan wallahu a'lamu man Allah shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin da din tsira ya tabbata ga annabi mu annabi Muhammad wa alihi wa sallim da kuma zuri'arsa kuma ya kara masa aminci a farko mun manta ba mu ambaci kwanan wata ba yau muna 23 ga watan jimadal akhirah a wata shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga birnin Makka zuwa Madina kuma biyar ga watan fabrairu a shekara na dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyar annabi isa ɗinna na maryama idan ya inganta a daidai wannan gaba za mu tsaya insha Allah sai kuma karatu na gaba sai mu ɗauki gaba na farko da malayi magana a kai a daidai gaban nan za mu ce su allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh